likai la yu'allibukum an ta'amalu saboda bai koya muku ku yi aiki hasaba jami'i arjasihim allati a'amilu li alihatihi fa taqti'u ila rabbi wa ilahikum ila ila rabbi ilahikum to ka san tarjama ce kuma ko can suna kanta haka zaka ji ta kan gadonta sai a hankali an ta'amalu don ya koya maku ko sani ta akwai aiki hasaba jami'i arjasikum daidai da gaba ɗayan zunubanku min arrijisi allati amiluha wanda suka aikata su wurin bautan gumakansu fa tuqti'u su kuskure ila rabbi eh, ilahikum zuwa ga Allah mahalicinku saboda kanan kaga ba shine aka ce aka Shi suwa? ba shine magana na baya Ba da قول a ƙololi أقول لأصحاب السؤال ina gaya wa turawa masu waccan tambaya na baya kaifa yufassiruna ma fi kutubil ahli al wacce fassara suke bawa wa'annan littattafan da suka gabata allati yu'minuna biha min uqubatin jasadiyati da wannan uqubobi da muka gani suna kashewa suna tsaurewa suna wane ne qabla an yasalu an tafsir al-uqubat al-jasadiyya kafin su tambayo uqubar jiki al-mawjudatu fil islam ya kamata su tambayi kawunan su su tambayi littafin su me suke fassara littafin da shi salisan laqad taraja'tu shu'ub al Ya yace na bibi al'umman duniya kaf wa duwalul alami da duniya da gwamnatocin duniya al-mutahaddira an afkari الغاء العقوبات الجسديه daga wannan tunani na a jefar da ladabtar da jiki a ce yanzu babu duka mutum in zai duk abin da zai yi babu duka balle kashewa sai dai abi mutum da lalama yaro zai duk abin da zai ba za a doke shi ba yasa kaza yanzu ai akwai makarantar da suke cewa za su eh, ba a duka har za ka ga wasu sun rudu da wannan maganan ba a duka ai a duniya ba a taɓa tarbiyya ba duka har su masu maganan ba ƙoba da jiki kusan uqubar su ta fita musulunci wahala uqubar musulunci ta ƙarshe a fille maka yi su da suke da injin nika mutum ba inji za a sa kafanka za ta fara shiga yana ka shi kenan wayyo wayyo bata taso ba kafin ka wayyo ma ya ja ka ciki tun da juyawa ake kiri ya yi ciki da kai inda zai sake juyowa za ga ya sake zuwa da kai ka kakkarce tana sake zuwa kawun da naman ka gaba ɗaya tun kaga kafin a jima ya zama guntu guntu yadda kaga ana sasa a dinga dukan gari hatsi har ya faffashe da kansa ya zama gari mu ko ce akwai duka wanda ya ce babu duka a tarbiya ya dauko tarbiyan me kalmas ne ba ko kalmas ba aristo dole akwai duka akwai kashewa barawa yanke masa duka. mazinaci a rufe shi da duka a yi masa kisan kare mazinaci a yi masa wannan kisan shi zai firgitar da wasu su bari da sa mutum yayin ya kwanta dinga dukansa da dutse to haka yake cewa na dube su kaf duwalul alami almutahaddira an afkari ilga'il uqubati daga wannan tunanin jefar da uquban jiki walaja'at fil awinati al akhira a ƙarshe sun dawo fa ila isdari qawanin bil ce, zasta da dokoki da uqubobi al jasadiyya ai wannan magana duk tsohon a tsohon labari ne mu ne nan juwayi mai aka kawo ta yanzu ta zo mana muke muka je zamu bi dokokin amma ba mu kalli sababi ba ko yanzu su din nan in da kana da alaƙa da in ka yadda suke kisan mutane a ɓoye yadda ake kisan mutane a martsa wannan karya wannan a fuyi wannan a wane ne ɗin wannan malam ana yi ke da da baka tsamma da ta maka yi malam ana kisa kama da baki ba a yi dokokin duniya kaza amma sun janye daga wannan maganar babu kowa إلى إصدار قوانين بالعقوبات الجسدية حتى مستوى العقوبة القصوى هل تقول لهم عقوبة كالجرائم المتعلقة بنشر المخدرات كما فكان أن وايوي وترويجها لتلتاه مع إقرارهم جميعا هذا سنهد قبات استباهات ما تصنعه الهروب abun da yake yaƙe ke aikatawa zatul ahdafi almadafu'ati bil ananiyya wanda dinnan aka tura su da girman kai kamace sun taru sun tura wa ƙasa kaza a ji a yi mata kaza za ga irin kisan da ake masu gairan nabila wala sharifa min qatalin wa suwarin bashi'atin citta da surori masu muni ta harmo man yusabu biha min ba'di a'da'ihi aina suna haram kawa duk wanda aka ji masa irin wannan ya wasu gababuwansa an rasa su wa hawasihi wa tu'tiluhu tana hana masa fil hayati wa taj'aluhu min al mu'awwatina ko daga cikin na kasasu ma ma tajlibuhu lahu min alamin jasadiyya ya isa ko